Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku yi jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin VOA Africa kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkan sa zangon FM. A Ghana kuna iya jin shirin nan a tashar Alfa rediyo da ke birnin Kumasi. Haka nan kuna iya sauraron wannan tasha duk lokacin da ake bukata bukata a yanar intanet a voahouse.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu haron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka ana yanzu karfe bakwai na safe a agogon Ghana takwas a Najeriya kamaru da Chadi da kuma Nijar. Tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ke farin cikin mun sake dawa domin gabatar muku da shirin a hantsi daga nan birnin Washington DC. shin alhassan ka san inda shugaba buhari yake hali yanzu mun ji announcement a rediyo cewar ya tafi london domin a ɗan ƙara duba lafiyar shi sakamakon zaben da ke tafe Kaɗan daga cikin rahoton Nasir kan yadda wasu masu saro suke jin labarai sannan mu gabatar muku da shirin na ƙasa ba kasawa ba za ku ji da rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun ƙasar Ghana a mako da kuma filin ra'ayi daga bakin mai shi yanzu sai a gyara zama ga labaran duniya tukuna. Masu saurare Assalamu alaikum. shugaban amurka donald trump yana buga kirji ko kuma kurin cewa jam'iyyarsa ta samu galaba a zaben ranar talata da aka gudanar to amma kuma kirga kuri'un zaben na musamman da aka gudanar a jihar ohio da ke kudu maso tsakiyar amurka na kujerar dan majalisar wakilai ana kekere da ne jami'an zaɓe sun ce katin jefa kuri'a har dubu uku da ɗari uku da kuma kuri'a wanda ba su jihar amma za su iya kada kura har sama da dubu biyar ba kirga da su ba tukunna kuma karkashin dokar jihar ana iya daukar kwanaki goma sha daya ana kirga su gundumar da belderson ya yi galaba dama wuri ne da jam'iyyar republican ta jima tana cin zaɓe dan majalisa sama da shekaru talatin da suka gabata. shugaban kasar jamhuriyar demokradiyyar congo joseph kabila ya ce ba zai sake tsayawa takara ba maimakon haka zai mara wa ministan harkokin cikin gida emmanuel ramazani shadi baya ne a zaben na shugaban kasa mai zuwa idan allah ya kai mu mai magana da yawan gwamnatin kasar ne lambert mende shine fidda wannan sanarwa a jiya laraba wannan sanarwar dai ta kawo karshen jita-jitan da aka jima ana yadawa cewa shugaban zai sake tsayawa takara zagaye na uku duk da dokar kasar ta yi hani da hakan dama dai tun a shekarar 2016 ya kamata ya sauka lokacin da wa'adin sa na biyu ya kawo ƙarshe amma sai zakulo wani bangaren dokar kasar wanda ya ba shi damar ci gaba da zama kan karagan mulki a matsayin shugaban rikon kwarya wannan zama ɗarɗaɗin ne ya rubuta wutar siyasar kasar abin da ya kawo yawan zanga-zangar nuna kyamar shugaban amma kuma aka yi ta amfani da ƙarfi ana danƙofar da masu zanga-zangar. a hana wa ɗaya daga cikin 'yan adawan siyasar ƙasar zimbabwe tandibiti mafakar siyasa a ƙasar zambia jim kaɗan bayan da mahukuntan ƙasar ta zimbabwe suka tsare shi a lokacin da ya ƙoƙarin tsallaka bakin iyaka rahoton nan farko ma cewa suka yi an kama shi babban daraktan ƙungiyar nan ta kare haƙƙin bil'adama da ake kira human rights watch dewa mahinga mai kula da kudancin afirka shine ya rubuta a shafinsa na twitter jiya laraba cewa ana sa ran kasar ta zambia ta mayar da biti shi da wasu mutane biyar zuwa kasar ta zimbabwe a cikin abin da ya rubuta ma har ya ambato biti yana cewa ga bisa dukkan alamu sun yanke shawarar mika mu ga gwamnati mu dai muna ga hannun allah amma gidan rediyon bbc ya ambato ministan harkokin wajen zimbabwe joe malanji na cewa dalilan bitin neman mafaka ba dalili ba ne masu kwari ya ce ana kare bita ne har sai ya dawo zimbabwe labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc manzan majalisar ɗinkin duniya a gabas ta tsakiya nicole landenov ya buƙaci isra'ila da hamas da su ja da baya daga fadawa yaƙi bayan dukkan ɓangarorin sun yi musayan harba roka jiya laraba melanidov ya ce lamar na iya kazancewa cikin ɗan kankanin lokaci kuma ya mummuna illa ga jama'ar su duka gaba ɗaya yan yakin sa kai daga yankin da hamas ke da iko da shi a gaza sun harba rokoki saba'in ga isra'ila ita kuma ba ta wata wata ba ta mayar da martani ta harin jirgin saman yaƙi har ta kashe ba falastine guda kan ta jima wasu biyar rauni kamar yadda ma'aikatan kiwon lafiya na gaza ya ambato. amurka ta sa wa kasar rasha takunkumi mai tsananin gaske bayan ta tabbatar cewa rashan ce ke da alhakin baiwa wani tsohon ma'aikacin leƙen asiri da yarsa guba a kasar birtaniya a watan maris ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce rasha ta karya dokan kasa da kasa domin ko ta yi amfani da guba a kan 'yan kasar ta wannan takunkumin wanda aka bayyana shi a jiya laraba zai fara aiki ne daga ranar 22 ga wannan wata na agusta kusan dukkan abin da takunkumin zai shafa za su haɗa ne da lasisin fitar da kayayyakin na'urorin da ke nasaba da harkokin tsaro da ake kaiwa ƙasar ta rasha misali na'urar magana adana bayanai da dai ire-iren su yanzu adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizan ƙasa da aka yi a tsibirin lombok na ƙasar indonesia ranar lahadi ya kai 347 kamar yadda kamfanin dillancin labaran ƙasan ya ruwaito mai magana da yawa ma'aikatar kula da haɗura stopo powo nuguroho ya shaidawa kamfanin dillancin labarai jiya laraba cewa mutane da su ya kai 1,447 suka samu rauni kana sama da 1,065 suka rasa mahallinsu yayin da mutane da yawa daga yankin kayangan suka mutu in ji kamfanin dillancin labarai a ranar talata gwamnati ta kiyasta cewa kashi 80 na gine-ginen da ke arewacin lombok duk sun salwanta sai dai an kokarta an kwashe dubban 'yan yawon bude ido daga tsibirin lombok da jili labaran duniya kenan a gamaji daga nan sashen hausa na murai amurka a nan birnin washington dc da dan ibrahim a yau ya gabatar. da la a daidai lokacin da ake kokarin tsaftace kafofin yada labarai ganin irin abin da ke faruwa a kafofin sada zumunta, Nasiru Adamu mailika ya shiga Abuja don jin yadda wasu mazauna birnin ke fahimta ko ɗaukar labarai a kafofin yadawa. gani nan a anguwar garki village asalin ƙauyen garki kenan inda ake da sarki ina so in gano cewa mutane ma sun san labarun da suke faruwa a nan abuja musamman ma daga fadar shugaban kasa malam ko za ka bayyana mana sunanka ni sunana alasan idris shin alhassan ka san inda shugaba buhari yake hali yanzu mun ji announcement a rediyo cewar ya tafi london domin a ɗan ƙara duba lafiyanshi sakamakon zaben da ke tafe kuma mun yi farin ciki ba don komai ba saboda mun san aiki ne a gaban shi kuma namiji ne jajirtacce a ƙasan amma ai hutu ya tafi ba ce ya tafi jinya ba eh hutu ya tafi amma kuma hutun da ya tafi ai yana bukata dan ƙara duba shi domin dama dai mai lafiya ne menene sunan shugaban hukumar tsaron farin kaya wato dss wanda ya rasa mukaminsa sunan shi wallahi na mance sunan shi amma na ji sanar wanda mataimakin shugaban kasa ya bayar a kan shi cewar ya sauka daga kan wannan mukami kuma ma an ɗora wani malam ko za ka bayyana mana sunanka sunana bahisul haƙal alhassan kuma idan jihar katsina ne shin ka san cikakken sunan ministan shari'a na najeriya kwarai makuwa abubakar alami shugaban jam'iyyar apc fa me sunansa kuma adama shimalli. wani dalili ka ji ake bayarwa ya jawo aka kwabe shugaban hukumar dss ita eh wannan a matsayina na wanda ke bibiyar abubuwan siyasa na ƙasa zai iya cewa wani abu ne wanda za ka yi alakanta shi da siyasa saboda yadda muka fahimta da gabaki ɗaya su kansu executive am na government wata kamfanin zartawa wajen shugaban kasa mun fahimci cewa tsakanin yalla ba su shirya ba zo da wani tsare-tsare ba na da yanzu za su da mulkin kasa yadda za su samu ci. Wato ma'ana wani dalili ka je yasa aka kwabe shi? Ito eh abubuwa ne sun kasu gida biyu zan iya cewa wasu suna cewa shi shugaba muhammadu buhari ya dora shi a matsayin shugaban dss na kasa amma kuma da karshe ya ɗauki wani direction ya koma kamar yana kasuwanci da harkai wasu abin da suke bayyana kenan wasu kuma abin da suke gani ai kawai bai ma yanki fannin wajen shugaban kasa abin da ya dace ne kawai yasa suka yi waje da shi ga wani malami ma ba zai gabatar mana sunansa sunana suleiman umar shin suleiman ka san sunan ministar kudi ta najeriya gaskiya ban sani ba to me ya faru baka sauraron labaru ne na sauraron labarai saboda dalilin abin da ya abubuwan da bana fahimta a kai shi ya na watsar menene baka fahimta suna da yawa amma za ka yi misali ɗaya saboda mutane su fahimta dalilin abin da ya sa ba na sauraron labaran kamar na game da ministan kuɗi saboda abubuwan kuɗin ba sa tafiya kamar yadda na taso na saba har na watsar na zero mind dina don in zauna lafiya kan na samu kaina hawan jini lokacin da kake sauraron labarun kafin ka daina wane ne tsohon ministan kuɗin najeriya eh kamar irin lokacin su sunusi lamido haka tabbas a wannan lokacin na kan biye na kan samun labarai a kansu mai martaba sarkin kano a lokacin gwamnan babban banki ne ba eh, ministan kuɗi ba ne ok a lokacin haka aka yi malam ko za ka gabatar mana sunanka ni sunana eh. abubakar ibrahim ko ka san cikakken sunan ministan abuja gaskiya ban sani ba ko na sani dai na manta ma dai to amma kana garin a yi shekaran ka nawa abuja na karan kwambi dai in ka ga mutum an san shi yana da a mutane ne yayi Eh, sunansa kawai aka tambaye mutum yana adalci ko baya yi ma sunan kawai aka tambaye kai shi ne ce ma idan mutum yana adalci ya zama dole al'umma san shi ko ba ka ba wallahi ban san sunansa ba menene sunan shugaban ma'aikata me sunansa shugaban ma'aikata na wannan shugaba buhari gaskiya shi ma ban san shi ba shi ma saboda baya adalci ne shi yasa baka san shi ba gaskiya ina gare ka don inda yana yi da dole za mu san shi kai me yasa kike ta dariya da yake bada amsa eh to ai abin da ke ban dariya wato wani abu ne ke faruwa a kasan mu yadda muka ɗauke su a ƙasan duk da Buhari ya ce zo ka rike man nan mun ɗauka kamar yadda muka yarda da shi haka shi ma ya yarda da su ya ba su amana za su iya kyautata ma ƙasan gaba ɗaya ba mu ba ƙasan gaba ɗaya a mana adalci dama domin haka muka zaɓe su shi kuma duk wanda ya kira ya ce rike mun nan ya ce fa rike mun ƙasan ne gaba ɗaya masu sauraro kun ji yadda mutane ke fahimtar irin labarun nan da ake bayarwa a kafafen rediyo da jaridu da sauransu kwayewa kan kokuncin yadda mutane ke fahimtar yadda ake ba da labaru a daidai lokacin da ake ma kokarin tantancewa da tabbatar da ba da labaru na gaskiya daga labarun nan na karya yawanci da ake yawan yadawa daga nan anguwar garki nasiru adamali kaya muryar amurka a abuja najeriya to a gaida nasiru nan da wani wasu yan mintoci za mu gabatar da shirin na ƙasa ba kasawa ba kamar nan sai ku shakata da wannan fefe da ke bisa inji. mu sangare ta taya masu sauraro hira. hali yanzu kuma sai a gyara zama ga Usman Ahmed Kabara da shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan makon za mu dubi wani zaman dirshan ne da masu bukata ta musamman suka yi a jamhuriyar Nijar. Sun yi wannan zama ne ranar biyu ga watan nan na takwas wato watan Agusta da muke ciki wanda kuma sun koka ne game da yadda ake musu naƙasu. ɗaruruwan mutanen da ke fama da nakasa waɗanda suka hada da guragu da makafi da kurame ne suka hallara a farfajiyar ma'aikatar ministan al'umma alhamis biyu ga watan agusta a matsayin matakin tayar da mahukunta daga barci akan maganar kuɗaɗen da dokokin ƙasa suka keɓe a matsayin matakin tayar da mahukunta daga barci akan maganar kuɗaɗen da dokokin ƙasa suka keɓe a kasafin kuɗaɗen kowace shekara domin ayyukan inganta rayuwar nakasassu dan firun munkela shine sakataren haɗin gwiwar ƙungiyoyin nakasassun jamhuriyar Nijar. Gwamnati ke zuba mu duk shekara a matsayin miliyan hamsin wanda ake cema Fond National de Soutien aux Personnes Handicapées saboda waɗan ƙarin kyautata rayuwa nakasassu a Nijar ne. akwai kwamiti national wanda aka sa wanda duk wanda yake da wani bukata in zaman na kasashe da mutum da kanshi koko ta kungiya biyu yana yin takarda wanda ake cema tdr ya gayi bukatar shi sai kwamitin nan ya gamu a yi taro a da takardun nan tashi tana da ma'ana ko ba ta da ma'ana sai a yi na amurwar na takardun a tura minista sai ta yi amma hiyar sai tsaya bakin shi ne ta ɗin minista to abinda ba mu gane a ɗin minista da ke babban ma'aikaciyar ta ministar ta ce a bada an waye gari kuɗi sun kasa hutawa. a jajibirin wannan gangami shugabannin ƙungiyoyin na ƙasassu sun gana da ministar ci gaban al'umma akan wannan magana sai dai ba su ji wata amsa mai gamsarwa ba mafari kenan da suka kira magoya bayan su su fito shak na kace a hidda kuɗi ba a samu dosu ba sai mu ce musu za mu tabar minista amma kai sai mu ci ta doki alƙawli ministar ya doki alƙawli ya doki alƙawli shin kuna ganin alƙawarin nan ta ba su gibin kamar ma muna zuwa muna musu ƙarya ne kawai to mu zo mu yi abin ga zaman dirshi yau gaban su mu gayi dan su san da mu ba wani gobe wanda muke a tsakani ga Allah muke da aikin kun ministar tare da su ne muke aiki kenan sai su mutu su bada bayani ne ke sa kudin nan ba su kawo daya daga cikin daraktocin da ke kula da walwalar jama'a wanne ya fito daga ofishinsa a madadin ministar al'umma ya buƙaci shugabannin na kasassu su haƙura zuwa gaba domin a cewarsa gwamnati na da niyyar shafe musu hawaye to amma malam musa yakuba ɗaya daga cikin jagororin ƙungiyoyin na na cewa nan zuwa kwana asirin inda takaddun wanda an kai saboda kuddin an ke namu ne in ba fidda kuddin ba na takaddun insha Allah zuwa gaba wanda za mu tara zai yi wannan so goma alkalman da aka samar a sakamakon ayyukan kidayar jama'a da aka gudanar a shekarar 2012 sun yi nuni da cewa yawan nakasassu a nishar ya lallanka daga 80,000 zuwa 715 kwatankwacin kashi 1.4 daga cikin ɗari na yawan jama'ar wannan ƙasa galibinsu matasan da ba su yi karatu ba yayin da waɗanda suka koyi sana'o'in hannu ke fama da rashin jari lamarin da ke ƙara tilastawa wasunsu rungumar sana'ar bara sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to muna godiya mun bar barma kenan me za ka iya kara mana haske a kai ce babban matsalar yawa usman to kamar yadda dai aka yi zaman darshan wato kusan har aka kare ba a samu wata takamaimiyar matsaya da za a iya cewa an cimma ba musamman dai dangane da bukatar da suka gabatar a nan abin tuni shine cewa akwai wasu kudade miliyan hamsin da gwamnati ke warewa su na kasassu domin ayyukan da ya kamata su yi da sunan kungiyoyinsu na na nakasassu wanda suka shafi harkokinsu na yau da kullum domin bunƙasa watakila sana'o'insu da kuma wasu shagulgula da suka shafi nakasassu to su na nakasassun sun kwatanta cewar sun lura ana jan kafa sun bayyana cewa ministar da ke kula da harkokin al'umma wacce ita ce ke kula da eh, matsalolin na kasassu ta yi umarni ta umarci wato ta sa hannu akan takarda cewa a baiwa su na kasassun nan eh, kudaden da suke bukata sai dai suna ganin kamar kusan eh, rijiya ta ba da ruwa guga ya hana ma'ana a nan akwai alamun kamar akwai wasu ma'aikatan da ba su yarda da su ba ko kuma suke zargin su da jan kafa ko saku-saku da bukatunsu saboda ne suka yi wannan zaman dirshan domin su a tunaninsu wannan hanya ce ta gwada wa duniya cewa kuma su magabata cewa ai ga halin da ake ciki kuma ga wasu kudadensu da ya kamata a basu amma ana kokarin yin ko kuma ana son a yi musu jarai ana jan kafa wajen kokarin basu waɗannan kudade saboda haka suka yi zaman dirshan yanzu dai a ƙarshe abinda zan iya cewa sun sanar da mu cewa sun ɗibarwa hukumomi wa'adi wato daga ranar da suka yi wannan zaman darshan cewa da makon jiya eh, za su jira har zuwa ranar 20 ga watan na agusta domin jin eh, abin da su hukumomi za su ce wato sun ba su wa'adi kenan su yi kokari eh, su ba su waɗannan kuɗaɗe nasu kuma abin tuni a nan kuɗaɗe ne wanda ke kunshe cikin bajet na ƙasa idan kuma ka lura sauran kiris shekara ta tafi idan ana jan kafa su a tunaninsu kudaden nan ba za su wuto ba watakila shekara za ta zo ta kare kudaden nan ba ya amfani da su ba sai dai a sake maida su cikin bitalmalin kasa kamar yadda suka ce a bara ma an yi haka wajen miliyan 40 nasu da aka ki fidowa a basu su biya bukatu sai da aka sake mayar da waɗannan kuɗaɗe saboda haka suka ɗibar wasu hukumomi a zuwa 20 ga watan nan na agusta to bisa yadda kuke kallon al'amura suna kai komo a matsayinka na ɗan jarida shin kai kanka ka iya gaya mana wani kila sa ido ko kuma wani abu da ku masu harkar watsa labarai kuke lura da shi wanda za ku iya cewa lalle mutane masu bukata ta musamman a Nijar suna da matsalar da ya kamata a duba? Kwarai Ashi Usman akwai matsaloli da dama da nakasassu suke fuskanta. Al misali idan ka tuna a shekarar 2016 hukumomin kasar nan sun yi gudanar da ayyukan rusau Uh, wanda kuma wannan al'amari ya rutsa da shaguna dama na nakasassu inda da dama daga cikinsu ke gudanar da ayyukan hannu wanda kuma wata hanya ce da ke ba su damar dogaro da kai tana raba su da shiga harkokin bara ko kuma kaskantar da kansu a wurin mutanen da suke tsammanin za su samu wani abu a gare su to sai aka waye gari bayan an rusa waɗannan shaguna gwamnati ba ta yi la'akari da cewa a waɗannan shaguna na nakasassu ne ba tunda an rusa su ya kamata a samu musu wasu hanyoyi ko kuma a keɓe wani wuri inda za a ba su su je su kafa shaguna domin ci gaba da sana'o'insu don samun abin da za su kore bakin su kuda su kula da iyalinsu shiru kake ji har yanzu ba ma a yin maganar sannan ɗaya daga cikin abubuwan da ke ƙara damun nakasassu suna kwatanta cewa a duk lokacin da suka yi sabgogi za ga ai ba za a samu ɗaya daga cikin magabata ko wani minista ko wani wani babban mutum dai wanda zai zo eh, ya halarci wannan biki wanda alama ce cewa ai ya mutunta su kuma ya karrama su za ga sun kare harkokin su a shiru ba wanda zai leko su duk kuwa da cewa suna kwatanta kai takardar gayyata to kaga irin wannan abubuwa suna kara sosawa wa kuma ita gwamnati da kanta ta yi amanna ta yi imani cewa lalle mutanen nan suna buƙatar a tallafa musu kamar yadda wasu daga cikin shugabannin kungiyoyin suka bayyana mana a yayin da suka yi wannan zaman dirshin sun ce lalle su sun tabbatar da cewa shugaban ƙasa da firaministan sa suna ba su goyon baya kuma suna tausaya musu a dalilin haka ne ma gwamnatin daga bana za a wato lillinka kason da ake baiwa na kasassu a cikin tsarin kasafin kuɗaɗe wato daga miliyan hamsin zuwa miliyan ɗari da hamsin a kowace shekara shekara bisa la'akari da cewa yawan nakasassu ya karu a can da dubu tamanin ne sannan hankali da aka gudanar da wata ƙididdiga ta shekarar dubu biyu da sha biyu ta yi da cewa nijar na da nakasassu sama da dubu dari bakwai abinda ke nufin kenan bukatar su za ta karu saboda haka gwamnati ta ce a ba su waɗannan a keɓe musu waɗannan kuɗaɗe miliyan 150 a budget a nan gaba to amma wani abu mamaki kana ganin su har yanzu suna ci gaba da korafi akan miliyan 50 ɗin da aka saba bayarwa a can da su ma wani abu ne da ah, nakasassu ke korafi a kai suna ganin ki bukatunsu da mahimmanci ba shi yasa ake saku-saku da irin waɗannan al'amura. To muna godiya su lemun muna barma sai kuma wacce take haɗa mana sauti wato Julie Lazarus Gresham. Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. ma da lagai da malamai. Batun daidaita hutun makarantun sakandare su tafi bai ɗaya da na jami'o'i yana daga cikin rahotanni da wasu jaridun ƙasar Ghana suka mai da hankali a kai a makon nan ga Ridwan Abbas. mu so sharhin jaridun na yau ne da babban jaridar kasar Ghana wato Daily Graphic wadda babban labarin ta shine tsarin ilimin nan na manyan makarantun sakandare za ta ɗauki tsarin jami'o'i da take amfani da shi wurin hutun ɗalibai. Jaridar ta ce somi daga shekarar karatu na bana manyan makarantun sakandare za su ɗage daga tsarin su na yanzu zuwa tsarin da jami'o'i ke amfani da shi. Ministan ilimi ta Mateo Pukupramfene ya ba da sanarwar haka. Har yau a shafin farko na jaridan babban alkalin nan na musamman Hamidu ya fallasa Muhammad Ayarga akan binciken motocin da ya shigo da shi kasar. Shi Mr. Martin Hamidu din ya bayyana cewar Muhammad Ayarga ya yi waɗansu kokarce-kokarce domin turu manya da sun ka hada da abokai sarakai da sauran dai mutane masu martaba domin su sha hankalin shi a kaucewa binciken yadda ya shigo da waɗansu motoci na alfarma cikin ƙasar ba tare da biyan kuɗin haraji ba daga jaridar daily graphic za mu sheka zuwa jaridar da today yau labarin ta na farko shine ayar gaya zafi yayin da hamidu ke fallasa shi ga 'yan sanda da daily searchlight tsarin nan na double track system inda ɗalibai ke zuwa hutu wani bangare su yi karatu bukatu gwamnati ta amfani da wannan tsarin ta tara kuɗi gana sidi biliyan ɗaya ministar ilimi ne ya faɗi haka the chronicle bankin ghana ta mika jankati akan men's gold tana kashe diga jama'a karo na biyu da na adani ta sayan zinari labarin ta na biyu shugaban ƙasa ya taimakawa masu ƙananan kamfanoni dubu ɗari uku da hamsin da kuɗin jari daily guide kar ku bincike ni a yara daga kiba hamidu hankuri game da kaucewa biyan haraji da ya yi akwai alaman za a yi tankaɗe da rairaya a cikin ministocin ƙasar nan bayan an sallami ministan makamashi buwace ajeku da inquisitor akwai fallasa mai tsauri bayan yarjejeniyar da aka gudanar na ameri jirgin nan na makamashi wadda ya yi dalilin sallaman ministar makamashin ɗin sarki cikin botaye wadda aka kora ya gabatar da kashidi da informa. ajaku zai yi fallasa da herald an ambata sunan dan uwan na akufa ado a cikin badakalar gnpc da kafawa badakalar da aka samu dangane da waɗannan gurabu guda biyu da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau ridwan lamuk tara bas sashen hausa na muryar amurka accra ghana kusan karfe uku da minti ashirin da bakwai sashen hausa na murya amurka ke magana yanzu kuma ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuma da akwatin saƙonni. Assalamu alaikum ni ne Umar Hassan Tankuri daga nan Katsina bakin KTTV ba yau yawwa mataimakin shugaban kasa abinda ka bullo da shi na alheri Allah ya ƙara taimakawa wanda duk ya yi lokacin shugaban kasa wanda ba a yi mahukunci ba da wanda zai yi nan gaba da wanda ka cire muna fata muna baka goyon baya don Allah don Allah a taimaka a yi hukunci mu gani don ya zama ishara ga mai neman ya laifi nan gaba don Allah a taimaka Assalamu alaikum sashen Hausa na mai Amerika mai magana dan magaji dan kole a wuri kan Najeriya. Na gode sashen Hausa mai Amerika. Ashe da eh, da jami'an tsaro ake haɗawa a yi magana da zagon ƙasa. To ashe garan bawul ya waje ba gare ka Muhammadu Buhari. Yan ba kai ma jami'an tsaron nan garan bawul ba to wala suna na kaka kuma sa kai ka ga inda suka fitin da kai to. Ubangiji Allah ya kare ta. Labarai a takaice ne shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku. shugaban amurka donald trump yana buga kirji ko kuma kurin cewa jam'iyyar su ta samu galaba a zaben ranar talatin da aka gudanar to amma kuma kirga kur'un zaben na musamman da aka gudanar a jihar ohio da ke kudu maso tsakiyar amurka na kujerar dan majalisar wakilai ana kekere da keke ne shugaban kasar jamhuriyar demokradiyyar congo joseph kabila ya ce ba zai sake tsayawa takara ba maimakon hakan zai mara wa ministan harkokin cikin gida emmanuel ramazani shadari bayani a zaben shugaban kasa mai zuwa mai magana da yawan gwamnatin kasar ne lambert mende shine fidda wannan sanarwa a jiya laraba wannan sanarwar da ta kawo ƙarshen jita-jitan da aka dima ana yadawa cewa shugaban zai sake tsayawa takara zagaye na uku duk da dokar ƙasar ta yi hani da haka a hanawa ɗaya daga cikin 'yan adawan ƙasar eh, zimbabwe tendibeti mafakar siyasa a ƙasar zambia jim kaɗan bayan da mahukuntan ƙasar ta zimbabwe suka tsare shi lokacin da ya yi ƙoƙarin tsallaka bakin iyaka rahotannin farko ma cewa suka yi an kama shi babban daraktan kungiyar nan ta kare haƙƙin bil'adama da ake kira human rights watch dave mai hanga mai kula da kudancin afirka shine rubuta a shafinsa na twitter jiya laraba To da a gaishe ka da haka Allah ka mu karshen shirin wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da shirin sai bango ya tsage na Jimmai Ali. Kamun nan a madadin Ladan Ibrahim ya wanda wadda ya ni gabatar da shirin da Solomon Abu da ya kula da dakin gabatar da shirye-shiryen da ma injiniya Mark Ferguson da ya rika masa a nan ne Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.